Assalamu alaikum masu sauraron mu. mu da sake saduwa da ku a cikin ci gaban labarin mu mai suna dola Biyu ta marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel. Tare mai gabatar muku Maman Al'amin. Akwai wasu a bayan mu ko mu muna bayan wasu ki nazari mana. Shiru dai sanan ta ɗauke kanta tare da ƙurawa Abdulrahman idanu. Tabbas ya yi gaskiya. Lokacin da aka kai ni inda Isma take da gudu ta faɗa kaina tana kuka, rungume ta na yi tare da cewa kar ki damu, ina raye. To ƙawarmu, fita ki bamu guri, a duba ta ko? Kallo na ta na rike hannunta tare da gyaɗa mata kai murmushi ta sannan ta fita. Da kan shi ya cire min rigar jikina. Kallo na yake a sace fuskar shi a ɗaya ya fara ƙoƙarin zare min mayafin da na rufe na da sauri na juyar da hannun shi. Tsalle ya faɗa kaina. A hankali bakin shi ya shiga na buɗe idanu ne a kan shi tare da limshe idanuna. Kamannin wani mutum nake gani yana min gizo a idanuna tare da murmushi. Ture Rahil ne tare da kallon ƙofar da ake sallama. Kama gefen cikin shi ne na murɗa sai da ya saka ihu. Ke wace irin mutuwa ce? Likita yana kallon mu. dan Allah kar ki gaya kowa. Na ce, kar ki gaya wa kowa na ce ina son ki sabida zubewar darajar gidanmu ne. yake waye a kaina yana gyaɗa ya kai tashi daga kaina likitan ya shiga duba ni. Yana gamawa Rahil ya shigo tare da zama ya zuba min ido. Can ya ɓata rai sannan ya miƙe tare da cewa na manta ma ina jin haushin ki?" Ya saka kai ya fita. Alhamdulillah kwana na biya na warware takamaimai ba ni da abin yi domin na je har gidan yana na ji har gidan yana hanawa na shiga cikin gidan wai yana fushi. Ni da na fi shi daru sai na koma sashin bayi abina. Baba ka san me Salwa tana ɗagawa Rahil ƙafa amma bai fahimci hakan ba. Wai ya hana a bata ta shiga gurin shi. Yarima ke damun shi, yarinta ke damun shi kuma har yanzu bai san ciwon shi ba. Haka suka yi ta hira tare da faɗar halin Rahil yadda bai damuwa. Yau sati na uku tare da bin gidan mutumin da ya dake ni, ai kuwa na samu gidan. Ranar da na warke sumul, aiko ranar da misalin karfe biyu na dare na dare mishi yana tsaka da barcin shi da wata baiwa. Taba shi ne ina cin wani tufar da na gani a ɗakin. Yana farkawa ya buɗe baki zai min ihu na zafka mishi naushi. Sannan na saka shi a gaba na mishi shegen duka sannan na bar gidan. Washe gari bai tafi fada ba. Yau ɗan rainin hankalin can ya nemi can ya nemi na shiga gidan nima na murza mulki na na ki shiga. Ai ko ko awa ba a ba sai gashi. Kallona yake kamar ya ɗauke ni. Salsabila, laifin me na miki da zafi? Na gaji da zama da sakarai irin ka. Idanun shi ne suka cika da ƙwalla alamar ya jawo ji Ta Taɓe baki ne sannan na juya mishi ƙeya. Takowa ya sannan ya ce min nan da sati uku za a yi wasan shekara kuma ban iya komi ba. Wannan karan na samu labarin. Amir Yasir da Yazid za su halarci taron sannan Amir Samir zai yi. Taron duk shekara ake yi kasancewar Abba Mustapha ya ƙware a abubuwa guda uku: faɗa da takobi, faɗa da hannu, sai mafi soyuwa a zuciyar shi, sarrafa kwari da baka. Abba Abubakar ya ƙware ya iya amfani da mashi sai faɗa da hannu, sai amfani da wata reza. Abba na kuwa masanin faɗa da takobi ne. Kawai bayan nan sai ga shi an kashe su ban iya komi ba, ke kuma kin iya faɗa kuma za ki iya kare Waye ya gaya maka na zo ne domin na kare lafiyarka? Ni na zo ne takana sabida kai. Da haka ka tafi ka nemo mai taya ka aikinka, ni ban iya ba. Kamar zai fasa kuka haka yake na tare da sauke shi ƙasa. Ya jima a tsaye sannan ya fita daga gidan. Dariya da na ji ya sa ni fitowa daga cikin gidan. Wasu matasa uku na gani sun saka shi a gaba suna mishi dariya. Sun kuyar da kai yake hawaye yana shirin zubar mai. A duk inda aka tara taron jakuna, dole sai sun nuna halinsu, ku saka kai ku bar gidan nan ko kuma ku tashi da ƙafa ɗaya hannu ɗaya. Ai, au, ka ce karuwar da abban ka ya kawo maka kenan mai idanun mage, ya faɗa yana kallo na. Isa ne gaban wani bishiya tare da karya reshen murmushi yana share kwalla a hankali na isa gabansu ku yi tafiyarku. Babu inda za mu sai mun tambaye shi. Bana ba zai kare kimar mahaifinshi ba ne? Gwara Abubakar yana da Amira za ta kare kan mahaifinshi Almustapha kuwa dama bai bar baya ba. Da haka babu mai kare kimar shi. Kai kuma Lusari zan kare mahaifinshi, zan kare Almustapha, zan kare shi. Na karɓa kuma sai ku ƙara gaba. Ke ‘yar uban waye? Limshe idanuna ne cikin wani irin zafin nama na daki bakin shi. Ba a zagar min uba a kwana lafiya. Na yarfe hannuna tare da kura mishi ido, kika da ke ni ubanka ma ya yi min ma dukan shi zan yi. Ke? Kai kare, zan da ke ka. Na da ki banza. Na faɗa mishi lallai kin yi na ki kuma za ki biya. Kar ka damu. Ai na riga da na biya kuma haka zan iya tayawa. Ganin da gaske zan iya karya su ne suka fita tare da kallo na suka yi tare da murmushin mugunta. Tsayawa ne a gaban shi ina kallon su ina jin yadda yake sauke ajiyar zuciya. Yake sauke ajiyar zuciya akai-akai tausayi ya bani. Ina tsaye har suka fita suna fita daga gidan juyawa ne hannuna a kirjina na gode. Ya faɗa min a sanye ya tausayi ya bani a hankali na ɗaure fuskata na ce mishi, ba wai ka faɗa hakan ba ne don samun damar zama a lusarance dole ka. Wani irin juya ne lokaci guda ya kamar zai kai ni kasa nuna duka biyun su suka sauka a wuyan shi ina zare ido. Jarumta idan har gadon shi ake dole na gada. Allah bai halicce ni akan ki kuwa ba. Hmm. Ya ta tare da ɗaga ni ƙasa magana ne ko ɗaya ba na jin shi a raina domin sai kana yin abu kake shi kake jin shi to shi ko da wasa ba na jin shi. Haka na shiga cikin gidan abuna tun daga ranar na hana shi barci muka fara horon yaƙi amma ba na samun lokacin shi. Baya nutsuwa shi da zai nutsu mu yi abin sai ya kama kayanin shi yana wasa da gashina ko kuma ya kayanin shi ƙuguna. Sau uku ina fasa mishi baki Dan Allah ki daina saurin hannun nan mana. Baba wallahi ba na son dukan shi. Baya nutsuwa ne sam. A hankali lokaci ya ta tafiya kwanaki suna ƙara zuba. Turowa aka yi wai na je fada za a yi mana gwaji. Lokacin da muka shirya yana gaba ina bayar har muka isa fadar. A wani babban fili aka ware domin gwaji tunda na shiga suke ganin da shiga suka gani da shigar mata suka yi ta min dariya. Sultan Mu'allim yana gani na ya kura min ido haka kawai yake mata kallon ƙurilla. tare da jin wani irin abu a kan yarinyar. Har aka nuna mana kwari da baka. ‘Ya'yan Sultan Muallim waɗanda suka rasu kallon kwari da bakar ne tare da shafawa wato na Amir Al-Mustapha. Cire ta ne tare da kaɗe ta, ki ajiye za a baki wani, don Allah ka bari na yi gwajin da shi. Kallon sarkin kiraye ya gaya mishi, shi kuma ya gaya wa Amir Suleiman ya kalli Amir Rahil ya gaya mishi. Cikin rawar jiki ya ce a bata ko babana. Kallon Abdullahi da Abdurrahman ne harara suka zabga mishi tare da su Ahmad. Mai da kallon shi ga Sultan cikin sanyin murya ya gaya mishi buƙatar shi. Murmushi ya mishi sannan ya alamu a barta ta ɗauka. Sa Amir ya da Yasir da Samir sun ji haushi domin shi Yasir ɗan gurin Raziyana ne. Kallon mutumin ya sani ya ce min, an amince ki yi amfani da shi, amma don Allah kar ki karya alƙadarin kwari da bakar domin ta zama na tarihi. Mai shi ba rago ba ne sannan tarihi yake kafawa da ita, ba rushe tarihinta ba. Ya faɗa min a sanye, amsawa ne yi tare da kallon shaka kawai nake jin wani irin bayani, wani irin yanayi yana zuwar min. Wata rana wannan yanayin zai amfane ta, zai amfane ta Fidel, zai amfane ta Rakshan. Ku rufe mata idanunta, karɓi kwarin jikin wancan bangon. Kallon wurin na yi tare da jin kalaman kamar yanzu ake gaya min ban san waye shi ba amma tabbas zan so Allah ya kuma haɗa ni da shi. A hankali nake tadiyo magana da wasu ma, dole ki yi aiki da ƙwaƙwalwarki sama da zuciyarki, ki auna nisan inda kike da inda za ki harbi ki. hakan zai taimaka miki wurin. Magana ake da ke, juyawa ne tare da kallonsa ne na ce mishi ka ce me? Sun yi harbin ko za ki yi? Kallonsa ne tare da ganin duk sun samu abin da ake buƙata saurani ce. Akwai kyalle, ka rufe min idanuna. Na bukaci hakan juyawa ya ɗauka domin akwai a jiki inda kwarin yake. Dariya suka saka ganin ana rufe min fuskata. Amir Sulaiman kan ya san zan ci domin yana mamakin baiwar da Allah ya min. Ana gama rufe min idanuna na saka kwarin a cikin bakar sannan na ja a hankali. Ji na kamar an zo daidai bayana an kai hannu kan cikina sannan aka ɗaga hannuna da na ja kwarin. Zuciyarki ta buga kamar yadda zaki da ki kwarin, kar ki faɗi domin idan kika faɗi asara na ne. So nake nasara ya aure ki. Jan kwarin ne da ƙarfi sannan na sake cikin wani irin nutsuwa da fitar numfashi na. Na ji karar isar gurin domin ya yi ƙara fit. Kafin faruwa hakan ina jin ƙarar bushe-bushe amma ina sakewa. Na ji shiru kamar an ɗauke ruwa. An gaida sarauniyar baka. Buɗe idanunki. A hankali na warware abin ina kallon gurin wato Wato da ya caki abin, sai da ya huda shi har wajen idanun. Ku ɗauko min ita, in ji Sultan. Har inda yake yana isa sakamakon saka ni a gaba da dakaran suka yi. Ina zuwa na zube a gaban gabansu yarinya me ki Salwa ina iyayenki? Murmushin gefen baki ne nesa na ce mishi ban san su ba. Kamar ya? Ki iya furicinki domin a gaban Sultan kike. Ni kaina ban san kaina ba. Abu ɗaya na sani an kashe min ɗan uwana. kuma zan je ɗaukar fansa bayan nan hatta garin da na fito ban san shi ba iya sunana na rike ba za ki iya tuna kowa ba ne sultan ya tambaye ni hmm na faɗa tare da sun sunkuyar da kaina waye ya koya miki harbi da muke hannuna nesa da na ce mishi wallahi ban san shi ba kuma na manta da shi baki ɗaya kin yi harbi da kin yi harbin da sak almustapha ne yake iya harbin na haka zan saka a yi min bincike a kanki Na gode na faɗa sannan na miƙe tare da komawa gurin. An nuna min yadda za mu yi wasa na biyu duk sauran suna da masu horonsu. Ni ce ɗaya ba ni da shi. Takobin katako aka ba mu daga tun da aka haɗa ni da wani na kayar da shi aka kuma haɗa ni da wani na kayar da shi. A take aka fara nuna rashin jin daɗin yadda nake ƙoƙarin rushe tarihin samari ukun nan. baki ɗaya duk abin da aka yi sai na nuna zarra. Da haka muna gama amfani da takobin aka ce za mu yi gwajin damtse. A nan ne mutane da yawa suka shiga murna dole na faɗi. Shi kuma al'amari irin wannan dabara ce ba ƙarfi ba ne. Da haka ni abokin karawata duka ɗaya ne mishi na biyu kuma sai da na kwantar da shi sannan na koma gefe. Abin da ya ba su mamaki zafin nama na. Hakan muka gama sannan aka sallame mu. Duk yadda ya so ya dame ni hana shi magana ne har dare ina zaune. Sai ji ne ina son fita da haka na shirya na fito. Haɗuwa ne da samari uku samarika ukun nan, gwana, kallonsu na yi sannan na ɗauke kaina. Sake tare ni suka yi, na ga za su bani ciwon kai shine na ɗauki wani ƙaramin itacen da na gani a gefen hanya. Na shiga haɗa musu zafin kai da shi sai da suka gudu da ƙafarsu. Samed. Zaune kenan biɗar darasin shi Fudel ya shigo yau kimanin wata guda har da sati biyu. Zama ya a gaban cikin murmushi suka kalli juna sannan ya ce mishi Sultan. Da fatan na sami ku lafiya. Murmushi ya sanan ya kalle shi, iya murmushin ya yi ne saboda Fidel. Zama ya shiga mishi bayani, miƙa mishi wani kaya yi sannan ya ce mishi, kamar yadda ya faru dai, ta yi auren, har na zo da abokin shi. Sai dai, a daren da muka fito neman su aka kashe shi, bari na kira shi. Ji ya kamar ya cire zuciyar shi ya huta da wannan tashin hankalin. Haka Fudel ya shigo da Sarwat yana ganin Sultan ya zube tare da fashewa da kuka. Wallahi iya bakin ƙoƙarina na yi amma ban ganta ba, ban ga ta ba. Lokacin da na dawo na samu Norman kwanta cikin jini ya ce min na ɗauke shi mun bar gurin. Kuma na kamar yadda ya ce min sannan ya ce min don Allah kar na sake ban nemo ta na kawo maka ita ba. ya san ba kai ka tura a kashe shi ba domin bayan faduwar mu ruwa ya ji ɗaya daga cikin mutanen yana cewa sun kashe dakarun samet baki ɗaya saura fuden ne kuma ya san suna hanyar zuwa sai yake gaya min don Allah na gaya maka ka yi hakuri da ita domin ba za ta taɓa yarda ku zauna lafiya ba kar ka biye mata domin ba lallai bane ta fahimce ka don Allah ka bi ta a sannu sannan ya ce min idan da hali na zauna a jikinta na zauna a jikinta a matsayin mai tsaron lafiyarta Bayan kai waye ya san ta yi aure, Fidel ya tambaye shi. Waɗancan dakarun sun san ta yi aure Sarwat ya faɗa. Za ka iya ɓoye maganar aurenta har abada a cikin masarautar nan. Jinjina kai ya yi sannan ya ce, I fidel Ta shiga tafi. Cikin sanyin jiki ya bar gurin kallon Mehran Fidel ya yi sannan ya ce mishi Sultan. Dakatar da Fidel ya yi tare da cewa kowa yana da damar zaɓar abin da yake bukata. Ita rayuwar da take bukata ya sabunta, ni kuma na ajiye ta a guri ɗaya Shin kana ganin hakan zai mana kyau? Shi masoyinta ne ni kuma ubangidanta ne shin na yi wa kaina adalci? da aka kabar kowa ya yi rayuwar da ya dace da shi ya kuma zaɓi abin da yake buƙata. Kar ka tilasta wa wani ya yi abin da bai da niyya sabida kai. Cikin damuwa da jin ba daɗi ya ce mishi Sultan Mehran, amma ai maganar gaskiya idan za a yi ta dole a cire son rai. Kana buƙatar yarinya a rayuwarka, kana son ta. Wani irin juya hannun shi ya tare da riƙe wuyan Fidel kakari ya fara idanun sun yi jajir. Murmushi ya sana ya ce Sultan mai kana son baiwarka. Tura shi ya sana ya ce mishi kar ka kuma ambatan soyayya a nan idan ba haka ba zan hallaka ka. Cikin bakin ciki da takaicin halin mai ran ya ce mishi idan ka so kar ka bar ni a raye mana. Kai ka sani amma kana son Ikram soyayya mai haɗe da kishi ma kuwa kai kanka baka san wane irin so kake yi mata ba. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.